Taron wuni biyu na shugabannin dakarun tsaron ƙasashe goma sha kudu ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS da aka gudanar a Accra babban birnin ƙasar Ghana ya mai da hankali bisa matakan shawo kan iftila'in da ya ritsa da wasu mambobin ƙungiyar wato hare-hare masu nasaba da ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu goma sha shida da ɗari bakwai da ashirin da shida a yankin cikin shekaru uku. Yayin jawabinsa ministan harkokin tsaron Ghana Dominic Nitiwul da ya karbi bakoncin shugabannin dakarun tsaron ƙasashen a Accra babban birnin ƙasar ya ce hare-haren ta ta'addanci fiye da dubu biyar da ɗari uku ne yan ta'adda suka kai a wasu ƙasashe a Afirka ta yamma cikin shekara uku abin da ya tilasta miliyoyin al'umma yankin ficewa a musgunansu. Ministan dai na buƙatar da shugabannin dakarun tsaron ƙasashen da su hada ƙarfi da ƙarfe gurin yin musanyen bayanan sirri domin karfafa tsaron yankin. To sai dai ya kuma kara da cewar kamata ya yi da shugabannin tsaron su yi wasi da kabilanci ko wata al'ada ko wani addini da ma yare domin ganin sun cimma manufofinsu na samar da tsaro da zaman lafiya. Ministan tsaron ƙasar Ghana dai ya jaddada muhimmancin baiwa falarin hula a yankin damar fitar da shugabanninsu. Sai dai na tuntubi retired Umar Sanda tsohon jakadan Ghana a kasar Masar Kana tsohon shugaban musulmi dakarun soja a Ghana an da mini sharhi bisa wannan taron. Kasashe na West Africa zo su zauna su tattauna yaya za a yi in ya so a samu zaman lafiya abu ne da yake da muhimmanci kwarai domin da an kai zaman an lura cewa rayukan mutane da sun ka bar duniya ya gwada kamar sai a sake zama a inganta waɗanda suke suna duban batun tsaro in ya so a samu a magance wannan abin cikin aikin soja akwai abin da ake kiran sharing of intelligence in ka samu wani labarin da zai kawo damuwa sai ka taka makwabtankan da yake kusa kamar kai na gan wancan ya nan kuma yanda na gan shi ya kawo barna barna do shi tun da a duba to zaman da aka yin abin ga maksudi shi kenan a samu sharing of information yayi sauri so da shi a samu ana magance da abubuwan da ya shigo cikin West Africa to sai dai wani abin da kuma fi daukan hankulan jama'a bisa wannan taron shine wasu kasashe da aka kaka bawa takunkumai sakamakon kifar da gonatocin su wato gini da Mali da Burkina Faso duk sun halarta abinda mai sharhi bisa harkan tsaro Malam Irbad Ibrahim ya ce matakin gayyatansu da ECOWAS din ta yi ya dace sosai yi. da aka yi ma shugabanni na lamarin tsaro na kasashe kamar goma sha hudu aka kare kasashe uku da dama suka ja jiki an dabara musu takunkumi tun da aka yi juyin mulki. Domin an kirga mambobi ita na ECOWAS baki da sha biyar ne. In yau sha biyar uku sun riga sun fita domin cikin kashi dari ashirin kenan suka fita. mun ga kuma daga gini bisau an jarraba ba dace ba don ba sa hankali ba aka ta dagwara takunkumi ba magana da su ba zance ba komi su kuma za su gama gindi su zama wata kishiya kungiya da za ta kasance kishiya ne ma ecowas kuma ba abin da ecowas za ta yi ta hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma ghana